to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa mafsiratuhu Allah ke maki zaki ya kiyaye mini shehu na ya kiyaye mini shehu na Allah ya kara maka imani da lafiya amin shehu na amin shehu na ya tsare ka ya tsare maka mutuncin ka ya amin da kai daga kowane irin tsoro. Amin shehu na, amin shehu Yan uwa wanda suke ba da lokutan su don sauraron abubuwan da muke Allah ya saka musu da alheri su ma. Allah ka sa da mu da su mai tarayya cikin abin da ake samu na alheri a irin wannan lokaci. Masha Allah. Ba ya fara taratun kai ne. Eh bismillah malam, bismillah malam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله والصحابة وبعد الأنقوى وإن سكي صرارمه da kuma kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda ka faɗa wannan ita ce halka ta hudu cikin magana wani ne sai da ali dan abu dalib Allah ya tsara masa yadda amin amin amin akwai wasu zantuttuka da kai muhimmai da nake so in fara da su maganar da kama da aka ce ma akwai kuskure a gyara maka babu kuskure magana cewa imam hassan yana daga cikin falafa'ur rashiduna wannan magana haka ta ce yana ciki maganar da ka faɗa cewa an yi karerai cewa sai na umar sun tura an ji an kone gidan da na fatima tana da ciki an zubar da ita wannan magana banza ce ko da mutum ya ganta a littafi wani ya rubuta saboda kamar yadda muka faɗa a baya ina jarumtar sai na ali na ɗaya na biyu don allah a daidai lokacin ka akwai tawaga ta muhajir da ansa dandazon mutanen da suka yi hijira daga makka suka bata suka tafi madina saboda addini da wanda annabin ne tarar a lokacin ba wanda zai iya saukar da ran shi dan kariya ga yadda annabi ya fara ya ce wato da abin da ya shafe ta ya shafe da duk lokacin ba wannan kaga zai yi kai yanzu sarki za ki maka kankara a ce na na fatima da kana da duniya Yar manzon Allah wani abu ya taso irin wannan na kariya akan mutuncinsa sai ka zauna sai in zauna Allah kiyaye in yanzu ba zan iya jin cewa abin ya taso in mu kama annuna ba ya kake tsammanin ɗaliban da annabi shi ya musu karatu hmm. su ne min babu aula na uku kuma yaya za a yi shi na aliyasan sun je sun zubar da cikin matarsa sun kona mai gida sannan ya ɗauki kesa wacce ɗin muku wato fatima mata haifa ya ɗauka ya ba sai na umar aure ba zai yi ba sannan abu na hudu a ƙarƙashin wannan cikin abin da lokaci bai ba mu ba mai magana a kai shi baya na faɗi cewa a gurguje a ce cikin 'ya'yan da sai na ka faɗa yana da su zan mutum talatin da biyu tsakanin maza da mata hmm. kasu cewa cikin waɗanda aka kashe ko talatin da biyu kafin cewa cikin waɗanda suka mutu a karbala ba al'imamu husaini kaɗai ba ne a ah, haka kannin shi yi haka kannin shi hmm. haka shi kadai aka kashe ba yi a cikin waɗanda aka kashe a wajen akwai abubakar bin ali bin abin dalibin yadda Hussaini yake ɗan Abu Talib akwai Abubakar ɗan Abu Talib sai ya kuna zo eh? sai na ali ya sa matsayin suna abubakar shi abubakar wow an gama magana wannan mufid ya ambace shi a littafin sa al-irshad hmm. a shafi na 248 sannan haka dusi ya ambata a ilamul wara ya ambaci wannan a shi ma shafi na haka nan a kashfin gumma a mujalladi na dai shafi na ɗari hudu da arba'in ya ambaci wannan abbas al-kurmi a littafin samunta al'amal a mujalladi na dai shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas ya ambaci wannan haka sharifu al-quraishi ya ambata a littafin hayatul imam husaini a mujalladi na dai shafi na hmm. saba'in ya ambaci wannan hadisi salamu alaikum shehu tun ba mu je nisa ba salamu alaikum shehu tun ba mu je nisa ba jama'a na complain wai ne ko wurin ka wai wai ko wurin ka yana yana kara wa ko wani karan da eh wa ko wani karan da ke akwai wani yana zuwa akwai wani tsara ko eh to yanzu to bari in canza to. kara ake jini ko network din ne yake da matsala wai kara kuma da nasu a network ne ban gani ba dai amma ba sani ba jama'a ce magana ina gani sound ne wani Yanzu yana eh, ganin kamar fanka ne ina zuwa. Oh, fanka. Jama'a, jama'a, kuma da sau ya shayi sabon. A'a, sau ya muna wazi bai jin fanka. Sai fanka ne kuma da kawai domin magana shi na so waye. Amma jama'a ba. Amma jama'a ba. yawa in da ban kare don Allah yi magana ci gaba saboda magana karafuwa a yanzu ba eh yanzu ba akwai shi a'a yanzu in dai wancan satin ne da suke tunani eh. ba abu gaskiya yanzu sai dai ban san ko ne ba yanzu eh yanzu na ji a tambaye masu saurare yanzu akwai yanzu eh ah, ni da kai na ji sunan sai eh, eh, akwai shi ko ka ya fi kuma yanzu ya tsaya ah, ya kuma ya dawo ba zuwa ba nan gani da kallon mu yau sarkin yanka aha yanzu ku bar mu gani eh, yanzu ma ba mu jin shehu sam aha aha jama kuna ganin shehu da kyau ko eh shehu aha eh shehu sauti kama bai fitowa yanzu eh, yanzu magana kama bai fitowa masu yanzu ya yi yayi yayi shehu yi. Ya yi eh, yanzu ya yi sosai to to shike nan mu gana mu gani eh yanzu yi yanzu ya yi. Ya yi sosai wani musu mara daidai yanzu yanzu yi daidai sosai kaga nace maka akwai abubakar bin ali bin abu talibin wanda mutum ya ambace shi a littafin sa al-irshad ana ji ana jin ka sosai sosai shau a shafi na 248 sannan a tabarisi a littafin sa ilamul wara a shafi na 203 mm. sannan akwai littafin kashfur gumma na al-imam al-irbili a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in A kominta al'amal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas akwai littafin bakir sharifin ƙuraishi hayatul imam al-husayn a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in sannan akwai sadiq makki akwai ma ahlul baiti shi ma ya kawo sannan da manaqib ali abi talibin duka sun kawo wannan sannan mutum na biyu akwai umar bin ali bin abi talibin Eh, ya sa kuma sai na umar kuma ya sa umar bin ali bin abi talibin yadda ake ce ma husaini bin ali bin abi talibin akwai abubakar bin ali bin abi talibin shi ma wa'annan littattafan na shi'a akwai al-irshad akwai ilamul wara akwai manajib ali abi talib akwai kashfu bin da sun ambata sannan akwai usman bin ali bin abi talib usman bin ali bin abi talibin akwai usman dan ali bin abi talibin da haka al'umman almalak da wannan suke ce masa mutu shi ma haka ya kawo jikin al'irshad da ba ala abin talib da ilamul wara da kashful gumma da muntaha al'amal da hayatul imam al-husaini duka ya kawo cewa yi eh, sai mai ali yana da masu nan sunan yana da suna abubakar da umar da usman kuma kun san cewa kaunar mutunci ce take sa ka haifi ɗan da ka sa mai sunanka sannan wani abu da mutane ba su sani ba kamar yadda ka faɗa ka ce baka taɓa sanin Ali Zain al-Abidin yana da alaka da gidan manzan Allah ba shi a wancan karatu. Haka ne? Haka ne? Shine. Ka san cewa Ali Zain al-Abidin dalilin da yasa ya samu saboda sayyidina Umar ne. Sayyidina Umar ya samu ya samu ne. dalilin ai sai da na alin zainal abidina eh. lokacin da aka je daular farisa ta iran aka rugurguza ta ƙarƙashin jagorancin sai da na'umar hmm. to sai aka kamo bayi cikin bayin da aka kamo akwai yar sarkin garinsu ta wannan lokacin da aka zo da su garin madina saboda kyakkyawa ce kowa yana so a ba shi ita hmm. sai da na'umar ya ce ba zai ba su ba wannan baiwar Hussaini yake so ya ba ita jikan manzon Allah sai da Umar ma ya sayyidina Umar ya ba al'imamu imam Hussein wannan baiwar ita ce ta haifi Ali Zainul Abidin Allahu akbar Allahu akbar shi shine abin da ya faru a tarihi naka za mu koma mu ci gaba da bayani kan wane ne sayyidina Ali a kawai ina so zan kan yi summarizing din abubuwan da muka yi a baya mutane dan su tana abu na farko mun fara tarihin masu sauraron mu wane ne sai da na ali hmm. a ƙarƙashin wannan mun faɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bangaren mahaifin annabi da shi da mahaifinsa da yadda aka yi zama kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun faɗi maman sai da ali cewa ita ce Fatima binti Asad mun ce tana cikin waɗanda suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina don su kula da addinin su kuma ta rasu a madina mm. manzon Allah da kansa yi mata sallah mm. sannan an haifi wato sayyidina ali wato gabanin a aiko annabi da kusan shekara goma mm. wa in kana sallallahu alaihi wa sallama wa in kana radiyallahu anhu asbar walad abihi mun faɗa mun ce shine mafi karancin shekaru cikin ƴaƴan babansa mun faɗi cewa yana da ya'ya yana da yayin shi sai na ali daga cikin kalolin sai na ali mun faɗi cewa sai na ali ya rungumi musulunci tun yana yaro ƙarami sannan mun faɗi cewa sai na ali abu na biyu ya tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka samu kariya a yakin Uhud sannan sai na ali abu na uku ya halarci duk wani guri da ake yaƙi sai yakin tabuka wannan kuma ya faru ne saboda manzon Allah ne in naɗa shi cewa ya zama wakilinsa lokacin da zai tafi yakin tabuka abu na hudu mun faɗi cewa sai Ali yana cikin waɗanda suke rubuta wa'ayi idan wa'ayi ya sauka abu na biyar mun faɗi cewa sai Ali yana cikin waɗanda suka wakilci annabi wajen yin rubutu a sunan hudaybiya sana abu na shida sai da Ali ya haddace littafin Allah tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi وسلم سناب نبقي هو الذي بعثه الرسول في موسم الحج shine wanda annabi ya aike shi a lokacin wato taron aikin hajji a shekara ta tara ya qara'u suratul tauba lil hadirin min al ya karanta suratul tauba da duk mutanen da suka zo daga kowace nahiya ta duniya sannan sai na alamin faɗa abu na takwas shine yana cikin wanda suka rabauta wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wanka lokacin da annabi ya kuma zuwa ga Allah hmm. sannan abu na tara na ali ya rabu da sayar da manzon Allah ya aike shi a gurare daban-daban yana tura shi ya ya jagoranci ita karamar lumfina wacce annabi bai fita ba ainihin wato tare da shi da haka a wannan lokacin ya aike shi zuwa ga sariya ta bani sa'ad da sariya ta furis zuwa yaman sannan na ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tuta sai daga cikin tutuci guda uku ranar da manzon Allah zai shiga fatahu makka abu na goma daga cikin darajojin sai na Ali wallazi amarahu rasulu an yabinta ala firashihi shine wanda annabi yi masa umarni yace ya kwana akan shimfiɗarsa lokacin da zai hijira daga makka ya tafi madina ce da inda za a kashe a lokacin za a kashe sayyidina ali a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne abu na goma sha ɗaya mun yi magana cewa auren sayyidina ali da na fatima Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yadda su duka guda biyu abu na goma sha biyu mun faɗi cewa shi ne wanda manzon Allah ya bashi tuta da za a tafi yasin khaibara har muka faɗa muka ce duk wata daraja da sayyidina ali zai samu da ta kai abin da annabi ya faɗa ba cewa zan ba da tuta ga mutumin da yake san Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suke san shi abu na sha uku da muka faɗa a ƙarƙashi mun faɗi cewa a lokacin idansa yana ciwo annabi ya masa addu'a nan ta da irin ya warke kamar babu wani abu da ya shafi idan nasa abu na goma sha ainihin wato hudu mun faɗi cewa ya faɗa sai da na aliyasi inni ahalifu billahi ina rantsuwa da Allah ma ka zaba rasulullahi manzon Allah bai taɓa ƙarya ba haka mu ba mu ƙarya ba abu na sha biyar mhm. shi ne wanda manzon Allah ya ce masa alatar ba an ta kuna bin nabi manzilata haruna min musa ba za ka yadda ya zamanto matsayinka a wajena kamar matsayin annabi musa da haruna ba ne mhm. illa annahu laysa nabiyyun ba'di sai dai babu annabi a bayana abu na sha shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa babu wanda zai so sai da na sai mumini babu kuma wanda zai yayyarsa za ta dasu a cikin zuciyarsa yana kin sai da na ali sai munafiki da haka yana za mu dora wasu gaɓoɓin za mu dora gaba ta ainihin wato sha takwas ko sha bakwai cikin darajoji da sai da na ali yake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ainihin wato yadda don haka abu na gaba Allah ya taimaki sarki bayan wannan shi ne cikin darajoji da matsayi da sai na Ali yake da shi yana da suna ana ce masa abu turab. Hmm. yana da suna alkunya banda abu hasan da ake ce masa. Ana ce masa abu turab. ya kawo babu باب rijali fil masjidi المسجد da ke magana baccin mazaje a Masallaci. ya kawo a hadisi mai lamba ta ɗari hudu da arba'in da ɗaya sannan ya sake kawo babu manasib ali bin abi talibin al shi al-hashimi ta sai ce abul hasan radiyallahu anhu baban hasan ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da uku sannan ya kawo sake kawo babu takanni da abu turabin babin da ya halatta a yi wa mutum alkunya a ce masa abu turab wa in kana lahu kunyatul ukhra ko da kana da wata alkunya ta daban sannan ya sa a hadisi mai lamba ta dubu shida da ɗari biyu da hudu sannan ya kawo babun ƙa'ilati fil masjidi babun da ke magana kailula akan ce ƙala ya kuru wato a ƙala ya akwai ƙaunar na magana sannan akwai ƙala ya kuru na kailula shi kuma ba ma'anarsa wato ba ma'anarsa magana ba ma'anarsa shine baccin rana ma'anarsa baccin rana akwai kala ya kullu kaulin sannan kala ya na kailulakan ne bacci da haka za mu ga Allah yana faɗa a suratul furqan yana cewa a sanu, bakila sannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin farkon wato suratul suratul arab ne idan ba da manta ba Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalmar ta wa kam min qaryatin ahlakna Ba ba'athuna bayatan awhum qa'iluna nau awhum qa'iluna ba da ma'anan suna magana ba a'a suna bacci akan ce qa'iluna da ma'anan masu magana akan ce qa'iluna da ma'anan wa'anda suke yin bacci da haka wannan babu qa'ilati fil masjid bacci ake magana hadisi mai lamba ta dubu shida da ɗari tamanin sa'ad bin sa'ad yake cewa ma kana li aliyu ismun ko ma kana li aliyu ismun sayyidina ali bai kasance yana da suna ba a habba ilayi din abin karamin ko abin da sayyidina ali ya kasance na suna ko sayyidina ali bai kasance yana da sunan da ya kuso ba irin abu turab da hmm. ya ce wa in kana ya yafragu bihi idadu iya bihi ko da yake sai da na alfahari yake yi da wannan sunan idan an kira shi kaga yana da alkunya abul hasan yana da alkunya abul hasan bayan abul hasan da yake da shi na suna sannan kuma yana da alkunya yana da alkunya abul hasan bayan alkunya da yake da shi abul hasan sannan yana da alkunya abul turab amma abinda zai baka mamaki ya fi son abu turakun sama da abu da hasan hmm. menene dalilin da yasa ya fi son abu turaf sama da abu da hasan sai yake cewa ja'a rabbi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baita fatima ta alaihi assalam kaga haka imam bukhari yake kawa hmm. in yake kira sunan na fata ba mai ma cewa radiyallahu anha alaihi assalam yake cewa sai da na manzon Allah ya zo gidan sallallahu alaihi wasallam a gidan na na Fatima sai yan kuri da kai ka ci gaba alayhi eh. salam da radiyallahu anha na wanne ya fi wanne ke da kake karrama mutum sosai eh wancan ya fi saboda kaga shi asali annabawa ake faɗawa. Alaya, oke alayhi salam ko alayhi oke. Eh, saboda aka saboda alaƙa su gidan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sai duk wanda yake ahlul baiti ne ya halatta a ce masa sayyidi alakati alaihi salam. Alaihi salam, oke. Masha Allah, masha Allah. Ko ka ce na na Fatima alaihi salam ko ka ce Hassan alaihi salam ko al-Imam Hussein alaihi salam. Oke, na masha Allah. Oke, oke. balam yajid aliyan fil baiti bai samu da ali a gida ba da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ce aina bunu ammiki ina dan aminki yake a qala sai na fatima ce kana baini wa bainahu shay'un ni da shi wani abu ya faru ka san tsakanin mata da miji in ji ba wuce ce sai Allah ka ga gaba ni sai ya fusata ni hmm. fa karaja sai ya fita falam yakin indi bai yi baccin rana ba a guri na قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان سيء النبي يتيم ونمتم انظر أين هو جيده ومن إليك فجاء في متم يضو فقال يا رسول الله هو في المسجد راكب أينا مسلاتي لا بلشي ينا بكي dan hakan ce raƙi da ma'anan mai bacci kamar yadda Allah ya faɗa a suratul yasin da suratul kafi suratu yasin qalu man ba'athana min marqadina a suratu kafi kuma A ta'asabuhum aikalan wa hum ruku فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زن الله يزو وهو مضطجئ على حال ينا كشنجدي ينا بنتي قد سقط رداؤه لوكة ما ما يفنسى يا دنسى وعن شكه daga ɓangaren jikinsa ba a saba hutu abin ta ya samu jikin ɓangaren sai da na ali فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه أنه sai annabi ya dinga kakkaɓe masa ƙasar da kansa ruwa ya kuli yana ce masa kun ya aba turabin tashi ya kai aba turabin to wannan sunan kasancewar ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan ya sai na Ali wannan alkunyan ya fi son ta sama da kowace alkunya na'am na'am na'am na'am na'am masha Allahu masha Allahu masha Allahu ba don komai ba sai don sa ka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abin da ya shafi mutanen gidan manzon Allah al'amari ne wanda yake da girman gasken gaske shi yasa ka ga alfaza tabi yana cewa ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni fa Allah ya fifita fannin manzon Allah zan baka misali ba ya sai mu tsallake oh, idan ka sake tafiya cikin littafin al-Imam Bukhari ya buɗe babu da akatin nabi hmm. babin da ke magana akan taguwar manzon Allah ya kawo hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da biyu daga Humayya an ana sa radiyallahu anhu yake cewa كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضبع annabi yana da wata nata ana ce mata al'adba to ita wannan natsar da annabi yake da ita akan yi tere musabada kusan da aka zo aka yi tere latus ba ku ba a tere mata ita take zuwa na daya ƙala mhm. umaru mai ruwa yake cewa a wala ta kada tusbaku fa za'a arabin ana nin wata rana sai wani balarabin kawai ya zo ala ƙa'udin akan wani ɗan da kurkushin rakumi Hmm. irin ne na kama ka ganyen nan na'am to sai aka zo aka zuba tsere da aka zuba tsere saba ka hasi wannan ɗan uku shaida kullum sai tserewa tabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ina so maganar da aka faɗa a baya sarki ka suranta abin da zan faɗa maka yanzu kaga wannan fa ba faɗa ba ne ya fito daga gidan annabi ba ma ba wani kanin annabi ne. a'a kaguwa ce fa ta annabi hawanta kawai yake ya sauka hmm. amma yau da aka zo aka yi tsere wani ya tsere mata ka shakka dalika alal musulmi na hatta arafahu wannan abin damuwa sun ta kama al'ummar musulmi har sai da annabi ya gane kowa yana cikin damuwa saboda su suna da kishin kaguwar da ta fito daga gidan annabi bai kamata ma a yi tsere a ce an tsere mata ba hmm. to irin wannan al'ummar da kaguwa a ce ana yin tsere da ita saboda ta fito daga gidan annabi a tsere mata hankalinsu ya tashi wannan al'ummar sai za a zo a ce maka kuma suna kallo aka zo gidan annabin nan aka rusa gidan ishi aka yi mata kaza aka yi mata kaza suka kasa yin komai mm, akwai karfi zai yiwa zai yiwa to da annabi ya ga hankalinsa bai ya tashi a sai manzon Allah ya ce musu ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shi'un minan duniya illa wa da'ahu haƙƙi ne ga Allah duk abin da Allah ya daga shi akwai komai darajar da zai kai daga nan Allah ya gama masa abin nan daga nan kuma sai dai a yi ƙasa annabi ya lallashe su yake musu su a haƙuri taron gurin nake so in kawo wani abu hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawuda wanda ya rasu jira ɗari biyu da saba'in da biyar ya kawo shi babu fi karahiyatar rifa'ati fil umuri babun da ke magana karhancin mutum ya zama yana so idan da samun ɗaukaka cikin al'amura hadisi mai lamba ta dubu hudu da ɗari takwas da ainihin wato biyu sannan a cikin littafin sunan al-kubra alimamun imam al ko alimamun nasai ya rasu jira ɗari uku da uku ya kawo zikir manzilata ali bin abi talib radiyallahu anhu hadisi mai lamba ta dubu takwas da ɗari uku da arba'in da biyu sannan haka nan littafin al'imamu muslim shi ma ya kawo al'imamu muslim ya rasu jira ɗari biyu da sittin da ɗaya ya kawo babin min fada'il ali bin abi talib radiyallahu anhu a ƙarƙashin wannan babin da shi al'imamun nasa'i ya kawo wannan hadisin Amar bin Sa'id bin Abi Waqqas da ya rawaito kale yake cewa amara Muawiya ta mu'awiya ya umarci sa'ad akan wani abu bayan da ya umarce shi faɗaɗa sai ya ce masa ma mana ka an ta subba a ba turabin me yasa ba ka zagin abu turab yana nufin sai da na ali hmm. ya ce ma sa'ad bin abi wa kasu me yasa ba ka zagin sai da na ali daga nan dai wasu sai suka juyar da abin sai suke cewa wato sai da na ali ya yi umarni ne cewa a ya sa'ad bin abi kas? lallai da zagin sai da ali qala sai sa'ad bin abi waqas yace amma ma zakarku qala yace amma ma karku salasan qala hunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam falan asubbahu yace an ba zan ambatan maka abubuwa guda uku wanda annabi ya ambace su saboda su wallahi ba zan taɓa iya zagin sai da na ali ba yace li an takuna li wahidatin minhunna ahabba ilayya min umrin na'am a ce ina da ɗaya daga cikin wa'annan ɗabi'un da annabi ya faɗa ya fi mun a ce a bani manya-manyan motoci masu numfashi a wannan zamanin shi ne abin da za ka iya kwatantawa don mutane su bani ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wato wa kallafa hukai ba'adi magazihi ya wakilta sai da na Ali a fashin wani yaƙi wanda shi annabin bai fata ba فقال سيتي له فقال له علي في النبي تشتوى سيدنا علي يا رسول الله سيدنا علي تشتوى النبي يا رسول الله تخلفني مع النسيان مع النساء والسجان ذاك بني تعالى ما كان الأنان النارة فقال له رسول الله في من جاء الله يتي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى له أنه يا نبي بعد ينزل ذاك الدواء ka matsayin matsayinka a wajena kamar matsayin annabi Musa da Harun ne kaga kowa ya san dan uwansa ne yace sai dai shi wancan annabi ne ni kuma babu annabi da zai zo bayana wace mhm. kaga dalili da ɗaya kenan yace ba zan iya kuma zagin mutumin da yake matsayinsa a wajen annabi ba daidai yake da kamar matsayin annabi haruna a wajen annabi musa yace wa sami'tu ya yaqul na ji annabi yana faɗa mai kai bara a ranar bara. yace la utiyanna rayata wallahi gobe zan ba da cuta rajulan da wani mutum wanda yake san Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah sana san shi yace to lokacin da mutane kowa ya zo yana tsammanin shi za a ba cuta. sai manzon Allah ya ce ina Ali yake aka ce gani sai ya ɗauki cuta ya bashi ya ce masa kaji na biyu ya ɗauki cuta ya bashi ya ce walamma zanar. lokacin da ta sauka zada hisham hisham ya tsara cewa inna ma yuridu Allah da yi ba an kuma hujjisa ahlul bait wa tahira kum tahira to a wannan lokacin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce me ya faru ce sai ya kira da rasulullahi aliyan wa fatima wa hasan wa husain فقال اللهم يا أهل allah أهلي mutanen gida na ne. yace kaga wa'annan su ne abubuwa guda uku al-imamu a cikin littafinsa al-minhaj abu zakariya muhuddin ya yi sharafin nawawi wanda ya rasu jira ɗari shida da saba'in da shida a mujallari na sha biyar shafi na ɗari da saba'in da biyar da ya zo kan wannan hadisi sai ya ce kauluhu maganar sa cewa inna mu'awiya ta ƙana lisa'ad bin abi wa maganar da mu'awiya yace misal a abi waqas ma mana aka anta subba aba turabin me yasa ba za ka zagi sayyidina ali ba sai ce qala ulama al hadith hmm. ulama malamai sun ce al ahadith al waridatu hadisan da suka zo allati fi ha, dakalin ala sahabi wacce a cikin ta tsaye za ka ga akwai taɓa mutuncin wani sahabi sai su yajibu ta ha. wajibi ne a yi mata ta'awuri a nemo mata fuska mai kyau hmm. a nan ne a karatun da na fara jiya idan yanzu nan wajen sahabi ne a ta faru amma ana neman fuska mai kyau don a fassara shi ya dace da mutuncin sahabin ina kuma da abin da ya shafi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganar hadisin inna abi wa abaka finnari babana da babanka suna cikin wuta hmm. malamai suna da ka'ida guda biyu da suke dubawa na farko al'isbatu abu ya inganta idan abu ya inganta na biyu ana duba cewa alistidlalu shin haka hadisin yake kuma nunawa in ba haka ba yanzu kuwa zaren yanzu dan kala katu ya zo kan wannan platform ɗin shi kuma da ya ja mana ba ba ai hadisin ba a da wani da wani hadisi za ku imani da shi bayan ƙwar'ani sai mu sallama masa kaga ba ma musu an cewa ayan ƙwar'ani ne ya tabbata mm. amma shi yanzu ma'anar da ba ta da ma'anar cewa kar a yarda da hadisan annabi shi ne abin da ayar take nunawa mm. to nan da inda rigima take mm. ke. hadisi ya inganta ba mai inkari ya tabbata amma kalmar abidin za a ɗauko ta ne a ɗabbaka ta akan mahaifin annabin duniya ta ta ittifaqi da ba wani mai wa'azi da zo masa daga gurin Allah ya ƙi in ma'azin ballantana a ce hujja ta tsaye a kan shi da shi za a tura shi wuta inda zai zaman to sahabi irin na annabi alimamin nauyi ya ce الأحاديث الواردة التي في ظاهرها ذكر على صحابي يجب تعويلها قالوا سكت ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تعويله duk abin da kaga ya faru cikin abin da mutane amintattu suka ruwaito sannan yana da alaƙa kai tsaye akwai matsalar da zai iya taɓa mutuncin wani to dole a yi ta'awilin sa ba ƙaunin mu'awiyata maganar mu'awiyar da ya ce a hada laifin fihi tasirihun yace wannan maganar da mu'awar ya faɗa yace ma mana haka an kasu da abata rabin yace a ciki ba za ka taɓa fito da dalili ɗaru-ɗaru ba da annahu amara sa'adan bi sabbi cewa ya umarci sayyidina ali sa'ad ya ce kaje ka zabi sayyidina ali wa inna ma sa'alahu an sababil mani'i ya tambaye shi ne akan sababin da ya hana shi sababin mani'i lahu min sabbi akan kai me yasa baka zagin ka annahu ya kullu kaman yana ce masa ne alimta na aka tawaru an shin ka kame ne ba ka zage sai da na ali saboda an tsene aw ko saboda jin tsoro a da zalika ko wani wannan fa in kana tawaru an wa ijlalan in ya kasance saboda tsantsene ne da girmamawa ga sai da na alim yasa ka daina zagin sai ki tufa an ta musibin mu musibin to kai mutum ne da ka dace kuma ka yi daidai mm. wa in kana ghairu zalika falahu jawabun akhar in kuma ba saboda wannan bane to saboda yana da wani jawabi na daban sai imamu ya yace wal anna sa'adan ba mamaki sa'ad bin abi waqas qad kana fi ta'ifatin yasubbuna yana cikin wata jama'a da shi muawiya ya san cewa suna zagin sayyidina ali falam yasubbam fa'ahum ba zagin tare da su wa adaza anil inkari amma ya kafe musu inkari wa ankara alaihim fa fa'alahu hadha sual sai bai ya zama to falam subba ma'ahum wa ajaza an al-inkari wa ankara alaihim fa sa'alahu hadha su'al da zaman zama to ya san masu yi da musu inkari ba a farko daga baya musu inkari to shi ne ya tambaye shi yace me yasa ba ka yi me yasa ba ka yi to kaga idan sahabi zai yi abu muna kokarin mu nemo masa fuska mai kyau dan a yi masa uzuri saboda abun bai fito karo karo ma an yanzu na tambaye ka nace sarki me yasa baka zagin Allah sai kuma wani zai ce a shikenan na ce ka zagi Allah hmm, haba a ah, sam kaga bai yi to wannan ita ce tambayar da ya masa hmm. abu muslimin alkaulani wata rana ya ce masai da na Ya ce masa an ta tunazi'u dalilin fil ba kai kana da jaya da sai na alimi akan matsalar kilabanci au an ta mislu ko kana ganin da kai da sai da na al'aikuki kala muqawiyan da kanshi ya faɗa yace la a'a inni la a'lamu annahu afdalu minni yace wallahi na san cewa sai da na aliyafi ne in ji mu'awiya da kanshi abu musulmin alfaulani ya tambaye shi yace masa an ta ko aliyan fil khilafati kai kana jayayya da sayyidina ali ne kana ganin kai ya dace ka zama shugaba kai kana ganin da kai da sayyidina ali kuke قال سيتي لا إني لأعلم أنه أفضل مني والله لا سنتي سيدنا اليابيني وأحق بالأمر kuma ya fi cancanta ya zama shugaba a kaina idan yana cikin al'umman nan. Walakin alastu ta alamu na anna Usman a kutula mazluman, amma kun san cewa irin kisan da aka zo aka yi wasai Usman. Wa ana bula an mijini an ina neman jininsa ne fa aka aliyan ku je ku samu sayyidina ali fa qulu lahu ku ce masa yadda yadfa lana qatlata usmana muna so ya mi kuma da wanda suka kashe usman da suka je suka same shi fa kallamu suka masa magana fa qala sayyidi yadkhulu fil bay'ati wa yuhatimuhum ilayya yace su fara yin mubayin da sayyidina ali idan komai ita bata ni kuma in hukunta wa'anda suka je suka zai na Usman a lokacin Muawiya famtana a Muawiya to fasara aliyun fil jiyushi min al-iraqi hatta nazala bi sufayn wa sara Muawiya ta hatta nazala hunaka wannan shine abin da aka faru kaga sayyidina wa Muawiya ya faɗa da bakinsa ya ce wallahi ya san sayyidina Ali ba tsaran sa bane kwata kwata ya san cewa ba daidai suke ba ta kowane bangare ta bangaren daraja to abin da ya faru tsakanin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganar hadisin da muka kawo cewa ba wanda zai ci sai da na alisai mumini sannan ba ba wanda zai so sai da na alisai mumini ba wanda zai ƙi shi sai munafiki sarki akwai bambanci saɓani ya haɗa mu da ni da kai a yanzu kamun wata abu wanda yake ba daidai ba in ji raina ya ɓaci ka sa ka a zuciya daidai sanda abin ya haɗa mu da kai da zaran abin ya wuce ya wuce wannan ɗabi'a ce da Allah ya dan adam duk sanda wani abu ya haɗa ku na saɓani da mutum sai ka ji cewa a zuciyarka ba ka jin daɗi a lokacin da shi shaidan din ya shiga cikin matsala shi yasa ga wancan sahabin da ya zo ya samu annabi ya ce masa ausi kamar wasiya sai ya ce masa la ka kada kai fushi me yasa ya ce masa la ka yanzu zai yi kai maka abin da ranka zai ɓaci sannan a ce kan ranka ya ɓaci? Mm, A'a. Na'am? Na'am? A'a abin da ake nufi shi ne lokacin da kake cikin fushi kada fushin ɗibe ka. Ka je ka aikata wani abu wanda zai sa ka dawo kana yin nadama shi sa annabi ya ce masa latar da kada kai fushi. To shi yasa za ka ga a suratu wato a suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da yi magana sai da ifadi cewa wato a ya faɗi waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da kuma ainihin wato makomarsu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa والذين امنوا وعملوا الصالحات وان سكاي ايماني سكاي ايكي مي كيو الله يسا منا cikin su امين امين الله yake la yukallif nafsan illa wusa ba za mu dora ware mu sai ayi sai abin da za ta iya yi sai su ulaika ashabul jannati waɗannan sune su ne ma abu al janna kun fi kuma za su dawwama a cikin ta sarki ba za a shiga ba dani da kai idan an zo kafin a shiga Allah sai da yake wa za'ana ma fi sudurihim min jilli ya abin da ya faru na damuwa tsakanina da kai sai an ciccire shi cikin zukatan mutane ba mamaki mu'amala yi da gobe ina iya maka ba daidai ba kai kana iya min ba daidai ba a masallaci ma kana iya zuwa da wuri ka zo ka ajiye shaida wani ya zo daga baya ya cire shi shi ne ya zo ya zauna kana kallon shi bayan da za ka yi da shi. Ko ji daɗi ba? Sosai. To irin waɗannan abubuwan da suka faru na mu'amalolin tsakanin mutane wani lokaci shi ɗan da shigo a yi doke-doke wani lokaci shi ɗan da shigo a yi zage-zage Allah shi ne ya ce wa nasa ana ma fi su dole himmin gilli. Kafin a shiga aljanna duk abin da ke cikin kirazan mutane na damuwa sai mun cire shi. za su shiga aljanna wacce ta jiri min fi al alharu? aljanna turamuna gudana a garkashin ta wa qalu za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum al-jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna wannan yana ciki saboda haka kaga abin da ya faru na sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa za ka ga malaman mu kullum suna magana cewa walƙafu an ma shajara bainahu ka kame baki akan abin da ya faru na saɓani tsakanin su a'a wasu sai suka zo suka ce ai su sun yi karatu sun iya bincike sun iya bahasi babu abin da za su faɗa na alheri akan su Habbashi ne su faɗi rikicin da ya faru tsakanin wani da wani ai shi sa muka ce musu in suna ganin sun yi karatu da bahasi da bincike da shi ya ba su damar su faɗa ya kamata ka sani duk sanda za ka faɗi wata magana ana iya faɗa maka wata magana kuma kuma ba haushe ya ce in mai faɗar magana wawa ne ya kamata ya san cewa wanda suke sauraren shi ba wawaye ba ne shi yasa haka za mu ga Allah ya faɗa a cikin suratul hijri ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jillin ishwanan ala sururin mutaqabilin haka sai mun cire abin da ke cikin kirarin su na damuwa wato suna masu fuskantar junansu Allah ka sa muna cikin waɗanda za su faru daka abubuwa a waɗanda za su shiga wannan abubuwa da sun faru tsakanin sallallahu sallallahu alaihi wanda zai tsayar da su yi musu hukunci shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ji dan al-Imam al-Qahfani da yake faɗa a cikin nuniyarsa yana cewa da ma jara bainas sahabati fil wada yace ka kyale abin da ya faru tsakanin sahabbai a fagen yaki bisu yufihim da takubban su yamal takal ne. ranar da ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu sai yace fa qatiluhum minhu wa qatiluhum lahum wa khilafun wa khilahuma fil hashr marhumani da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe a ƙarshen alkiyama duka Allah zai iya masa rama. sai yace wallahu yawmal hashir yanzu kullama Allah gobe alkiyama zai cire wato duk abin da ta hawi su dole hulminin abukani abin da kiradun su cikin taro na samun damuwa da aka samu tsakanin wani da wani shi yasa sai su walwari da rakabin lalina sa'au ila usmana fastamu alal isyani sai su wailun liman qatal la husayna fa innahu kad ba'a min mulahu bil usrani narkon bala'i ya tabbata da wanda ya je ya kashe sayyidina al-husaini har ya zo inda yake cewa wa hafas li ahlil baiti wajiba haqqin wa arif aliyan ayyama irfani yace ka kiyaye wa mutanen gidan annabi haƙƙin su sannan ka san daraja sai da na ali matukar sani sai ce la kan ta isu wa la ta kada ka daraja sai da na sannan kuma kada ka ɗauki matsayin da ba na sai da na ali bane ka bashi sai yake faɗa yake cewa wato fa'al dai kan sayidina ali tusulan na wa'ita wanda mun kawo idan kuma la tarta bihi khalifatan ɗaya kungiyar da bata yarda cewa sayyidina ali mutumin kirki bane khalifan annabi ne wa tanassuhu al-ukhra ilahun sani ilahun sani wa tanassuhu al-ukhra wata kuma ilahun sani ɓangaren da ta ɗauki matsayin Allah ta ba sayyidina ali ita kuma sai ta samu matsala a gaban Allah hmm. abu na gaba daga cikin darajojin sayyidina ali Allah ya taimaki sarki amin shehu na ali yana cikin wa'inda aka yi musu albushar da aljanna hmm. na'am na'am yana cikin wa'inda gashi suna taka ta duran ƙasa suna yawo na'am abin da ya rage musu kawai su mutu su je su shiga aljanna na ali yana cikin su wannan gidan da aka yi masa na ali albushar da shi da aljanna wani irin gida ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala idan ga wasafa mana shi a ƙwar'ani ya dinga wasafa mana shi a ƙwar'ani ya dinga zabararwa ɗai daga cikin abubuwan da zan iya hasaso maka yanzu kawai abu ɗaya ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi dan Abbas yana ba da labari cewa rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah da aka zo ana salatar kusufi tallafi kusurwar rana ana cikin sallah sai aka ga annabi ya yi gaba hmm. sai sahabbai su ma sai suka dawo baya suka yi gaba ya dawo baya sai suka dawo baya da aka sallama sallah sai sahabbai suka cire manzon Allah ya aka yi muna sallah muka ga kai gaba da kai gaba muka bi ka da ka dawo baya mu ma sai muka dawo sai manzo Allah ya ce musu inni ina cikin sallar ne aka nuna min wani kunkurin hanta dumbuje na inabi yace da ko ga ina sallan nan na kai sura na yi gaba ina so in tafko dumbuje ne na ɗan inabi aka nuna min kamar abin da ya shafi kudu na ayaba haka tafi annabi ya ce sai na kai da buka ina so in fusmo sai aka janye abin aka yi gaba da shi annabi ya ce wallahi da na samu na fusgo kwaya ɗaya na hauro duniya da shi da kun ci gaba da cin wannan abin har kiyama ta tsari har kiyama ta tsari wannan abin ba zai tsari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan fa abin na cikin aljanna kwaya ɗaya ne mm. shi yasa a suratul waqi'a za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala da yana ta bamu labari abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a cikin ainihin wato aljannan nan taka. Allah yana ce mana ina alaiha mutaqabilina kaga sai da ya ce ala sururin mawduna suna kan gadaje ana fuskantar juna sannan mu take ina alaiha mutatabilin sun cikin gida ana fuskantar juna Jikin da Allah zai magana zaman ɗan aljanna za ka ji yana cewa mu take ina menene dalili saboda farki ko a ka zo wucewa ka kalan da mutum a kofar gidansa ya zauna ya yi ittika'u ya ɗauki kafarsa ɗaya ya ɗora kan ɗaya yana karkata ta to alama ne na shafi da kowace irin matsala a rayuwa wa kaga mutashihin sannan ya dufu alaihim waldanun mukhalladun waldanun mukhalladun wanda za a da su za su dinga a da abari ina ga ainihin wato eh, al'ibri wa ka'asin min ma'in ka'as shi wanda aka cika shi da giya ko ruwa shi ka'as a cikin aljanna a cikin aljanna la yusaddauna anha wa la yuzifu ba wani abu da yake samun su na matsala idan sun sha ko hankalin su ya samu matsala a cikin aljanna wannan Ko ka ke hatin min ma ya takayyarun ga kayan marmari a aljanna wanda sai ka zaba hmm. yanzu gidan aljanna Allah ya taimaki sarki amin shehu na har duniya ta kare duk teknolojin da bature zai yi bai isa yi teknolojin da Allah ya tsara a gidan aljanna ba hmm. saboda me abin da ke gidan aljanna Allah ya tsara shi ne ya dace da zuciyar ɗan adam da ka ji kan san abu iri kaza a zuciyarka sai ka ga abu ya zama haka hello na'am na'am muna gani da kaji kana so abu kaza ya zama haka a zuciyarka eh. sai abun ya zama haka shi ne nan wacin da yake wa fati hatin min ma ya takhayyaru na'am kaga ga kayan marmari su neman wasu gwanda su a ayaba ba irin na duniya ba suna kadai suka hara wala min tsairin ga naman tsuntsaye min ma ya wanda kuke shawa wa hurin ji ga hurin ji menene ma'aran hur matar da idan ta yi fari karin ya zama fari fal fari fat sannan kuma ratsan baki kirin baki suke baki fitik ya zo ya rata cikin wannan fari kal fari shi ne wurin ji hmm, idan baka gane ba sai Allah ya ce ka amsa amsalin lu'lu'il maknun kamar wani diamond ne yake rufe ko aka buɗe shi yanzu idan an rufe diamond yana buɗe hmm. yana rufe aka buɗe shi ra zaka ga yana shi yana ɗaukar gidanka Allah sai yake jaza'an bima ya ya'malun la yasma'una fiha lagan wala ta'sima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin kan kisbul makhdum akwai magariya a aljanna ba irin ta duniya ba wa talibin akwai ayaba ba irin ta duniya ba yanzu ko ayaban saudiya da ta america ba irin ce bace da ta mutanen ta najeriya wa zullin mamdud ga inuwa kamar in maskun ga kofuna kai wa fakihatun kafira in za a yi ka lissafa maka a ce akwai kaza kawai sai Allah ya ce maka akwai ƴaƴan itace da yawa a can a suratul ma'arif da Allah madaukakin sarki ya tashi yin magana a kan abin da ya shafi ƴaƴan itacen sai ce kutufun hadaniya kayan itacen nunannu ne kuma kusa da kai suke sarki yanzu idan kana aljanna Allah ya sa mana ciki amin amin amin amin shehu idan kana buƙatar mangwaron aljanna ko lemu. Eh. idan kana kwance ko kana kishin gidi zai taho ne a kwancin inda kake kanka idan kana da bukata na'am haka ne haka ne shehu na haka ne to wannan gidan na'am da magana ake kan aljanna ba na'am da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa eh. to sayyidina yana cikin wa'inda suka samu darajar tun kafin su bar duniya suna taka doron ƙasa aka faɗa musu kawai mutuwar suke jira da sun bata za su shiga aljanna hmm. hadisi ya tabbata daga abdurrahman bin akhnas annahu kana fil masjid yana cikin masallaci wata rana fa zakara rajulun aliyan sai wani mutum ya ambaci sayyidina ali alaihi salam fa sa'id bin zaid sai sa'id bin zaid ya ninke fa qala sai ashhadu ala rasulillahi anni sami'tu hmm. ina shi da cewa lalle na ji manzon Allah yana cewa asharatun fil janna goma suna cikin aljanna aljanna annabiyu fil janna mhm. wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna kaga sai ali yana ciki mhm. wayanda za su shiga cikin ainihin wato wannan aljanna dan haka abinda Allah ya ce wa annabi a Qur'ani za ka ga da ya faru a suratul baqara aya ta ashirin da biyar hmm. sai ya ce wa bashirin ladina amanu a yamma waɗanda suka yi imani sannan wa amilu salihata suka yi aiki mai kyau hmm. kaga wa bashir fi'il amrin ne umarni Allah ke wa annabi wa fa'iluhu damirun mustatirun fi hujuban taqdiruhu anta ya al rasulullahi الاسم الموصول الذين فيه في محل نفس مفعول به jimla ta amanu wa amilu salihati aqab ne da ma'asufin alai sannan jimla ta amilu as-salihati shine makulin bihi naka ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min to sai Allah ya ce wa bashirin ladina amanu kai mu inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bashara tunda kaga Thank you. sai ya zama ya yi aiki mai kyau sannan Allah ya yi masa bishara da aljanna a cikin wa bashir allazina amanu a cikin wannan ayan zaka ga akwai abu guda uku ko hudu na farko akwai almubashir mubashshir da yin bishara shi ne ismul fa'il daga bashara yubashshir mubashshir da yin bishara shi ne manzon Allah ko wanda zai tsayu a matsayinsa bayan annabi ya koma zuwa ga Allah amma dai yanzu ban isa in ayyana wani mutum ba in ce ina masa bishara shi dan aljanna ne hmm. sai dai in masa bishara ga aikin da za ka yi ka shiga aljanna annabi kaɗai yake da iko Allah ya sanar da shi ya ce wani ɗan aljanna ne da sunansa aika ayininsa shi yasa cikin alƙidar mu ba ma yi duk wanda ya zo ya ayyana wani mutum yake ɗan aljanna ne kuma ba annabi ba ne ya ayyana sunansa ba Allah ba ne to wannan mutumin ne ma Allah shi shigi ne ma Allah shi shigi da haka almubashir shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almubashir waɗanda aka yi mubisharan su ne muminai shi ya saka ga aka samu ɗaiɗaiku yanzu nan mutum goma a lokaci ɗaya manzon Allah ya musu bishara shi ya yasa ake ce masa al'asharatu al na bin janna goma al-mubashshar ismu maf'ul ne sannan akwai al bihi akwai abin da aka yi bishara da shi menene ita ce aljannar sannan akwai sababin da ke sa a yi maka bishara ba haka kai Allah ke turuwa ba a ce to kai dan aljanna ne a'a dole sai an samu al-iman wal amal salihu imani da aiki mai kyau ke sa Allah ya maka bishara ba haka kai ake ake bishara ba to tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyana sai da na ali ya ce dan aljanna ne to sai da aka samu sababin bishara shine imani da aiki mai kyau sannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato sai masa ainihin wato a mubashir ne ne masa bishara shi ne bashirin lazina amanu ai akhbir wal bisharatu kullu khabari sidikin duk wani labari na gaskiya ta tagayyaru bihi basharatul wajhi wanda da an faɗa maka fuskar fatar za ka canza shi ake ce masa albishara da yanzu ana baka labari aka ce maka to ga wasu ba abubuwa za su sami ka nan gaba kuma kana da tabbata su zo alheri yanzu nan za a ga fuskar ka tana canzawa tana sheƙi da annuri da an faɗa maka alheri zai zo hmm. sannan ana amfani da wannan a wajen alheri da sharri kalmar bishara amma galibi an fi amfani da ita a wajen alheri idan kaga an yi amfani da ita a wajen sharri to a muƙabilin aikin da mutum ya sai ya zama izgiri ne a kan abin da ya kosa ga makoni Allah ya amfani da wannan kalmar a cikin alƙur'ani gurare da yawa ya ce wa idza bishara ana duhun birbinsa idan an matsayin su bishara cewa ya bi ya mace kaga ban da wajen hudu musu wanda mahuwa kadim su tun da 'ya'yan ba sa son 'ya'ya mata sai ga fuskar su ta canza shi yasa Allah ya ƙara ce mana wallazi da tare ko kwazo ta an yi abu duha wa anabu ila Allah sai ce lahumul bushra fa bashir ibadi allazina yastami'una al-qawla kaga fa bashir ibadi kai bushara waye mai bushara annabi ne haka Allah ya ƙara ce masa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-thamarat sai ce masa wa bashir as-sabirina kai wa masu haƙuri bishara haka at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillahi kama wa bashshiril mu'minina haka Allah ya ƙara faɗa masa a suratu Yunus yace akana lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anbirin nasa wa bashshiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum عدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا illa? in hada in hada la sahirun mubin haka Allah ya ƙara faɗa cewa auhayna ila Musa wa eh, an tabawwa li kuma bi misla buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata hmm. wa bashshiril mu'minin hmm. haka suratul hajj Allah ya ƙara faɗa wa li kulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru rasulallahi ala eh, ummatin an'am na'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashirin mukbitina al-mukbitina su ne waɗanda suke kankan da kai zuwa ga Allah hmm. haka Allah ya kara faɗa cewa lan tanalu birra hatta tunqu lan yanala Allah luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma halakum Allah muhsinina na'am to shi yasa zaka ga a Qur'ani Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi na'am inna arsalnaka shahidan wa mubashiran hmm. kaga mubashir ne Mhm. wa nadira mhm. wa da'iyan ila Allah ka kira mutane zuwa ga Allah hmm. kuma bi iznihi da izinin Allah din wasarajan mudira da fitila mai haskaka hmm. sai Allah yake wa bashirul mu'minina bi anna lahum min Allah qablan kabira zaka yi wa masu imani bishara hmm. zaka Allah sai yake wa ukra tuhibuna nasrun min Allah wa fathun qarib sai yake wa bashirul mu'minina a masu imani bishara mm. da haka za ka ga dukkan wa'annan wuraren Allah yana cewa bashir ka yi bishara shi yasa annabi ya zamanto al-mubashshir mm. kuma qur'ani ya nasanta ya ce wa mubashiran mm. halin kasancewa ka kana mai bishara mm-hmm. to amma in kaga an yi ce maka bishara a muƙabilin abin da yake mara kyau ne to da sakamako ne na iskilin da kai addini mm-hmm. مثال إن كدوك ذاك قال أنا تبشر المنافقين بأن لهم أدابا أليمة هذا بشير المنافقين هذا كان بشير المؤمنين من كنا بشير المنافقين لأن كذا وانتم بشارة تتعليهين وانتم كنا بشارة تتعليهين با لو كتن نلاعي منك بشارة تتعليهين فستك كذا تتنغى دمرنا بعد آخر مست بشارة نباتا تتعليهين فستك كذا تتنغى تتنغى وابا تدائي با أكا نه سوسي haka Allah ya ce wa azanin min Allah wa rasulihi ila an-nas hmm. yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu hmm. sai ce fa in kuntum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru hmm. sai ce wa bashiril ladina kafaru bi adhabin alim shi yasa kaga an yi amfani da wa bashir biyu akan munafikai daga kafirai amma waje kusan guda goma sha ɗaya mm. Allah yana amfani da kalmar wa bashir akan mutanen kirki mm. da ka asali ana yin sa ne ga mutanen kirki kalmar wa bashir din da ka sayyidina Ali yana cikin waɗanda aka yi musu bashara mm. cewa 'yan aljanna ne shi yasa ɗaya daga cikin manyan malami al-Imam Abu Dawud as-Sajistani a manzumarsa da yake cewa wa ka faɗa ka ce inna khairan nasu ba da Muhammadu. mafi alherin mutane shi ne bayan annabi muhammad sai ce wazira hukuman waziran fatunka ne hmm. shi ne yana nufin abubakar da umar kuma Usmanu arjawu sannan sun ce na usman sai ce wa rabi'uhum na hudunsu hmm. shi ne khairul bariyati da mafi alherin tarikai bayan su shi ne aliyun sayyidina ali sai ce haliful khair dan uwan alheri mun jibu sayyidina ali mai tsira ne bil khair da alheri sai yake cewa wa innahum wa innam mutanan larra'u jama'a ne da larai ba fiye mu ko kuntu ba ba cewa ala najibul firdaus bin nur tasrahu sai ce sa'idun wa sa'ad wa wa kirkiri sahabban annabi wala ta kuka anan ta aibu wa dajahu kar ya zaman to kana aibinta sahabban manzon Allah sai ya ce faqad na faqal wahayi lil mubin bi fadlihim wahayi mabayyani da qur'ani ke sauka yayi magana akan falalar waɗannan mutanen sai ya ce wa fil fath ayyun lis sahabati tamdu ka koma cikin suratul fath zaka ga ayoyi Allah yana yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Daka babu inda za ka ɗauko wani guri da Allah iya bi mutanen kirki a Kur'ani. A ce wannan yaban sai na Ali bai shafe shi ba. Hmm. Babu ainihin wato wannan gurin. Daka yana cikin wa'inda aka yi musu albishir da ainihin wato aljanna. Daka insha Allah yanzu mun faɗi abubuwa kamar haka. Hmm. Masu saurare su haƙuri. Harka ta gaba za a buɗe da layi mutane su tambaya. Harka ta gaba insha Allah za mu zo mu tattauna matsalar khilafanci da aka yi sai da Ali ya zama khalifa da makamantansu dan mun san akwai rikita a akan wannan matsalar insha Allah Allah ya karawa sai da Ali daraja da rabo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. abinda na faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a zamu ba ɗaukin kira kenan insha Allah kowa ya kira ya kokari ya sai kan topic jama'a kan mu ta kan topic mu je mu tambaya wani abin da bai danganci topic din yau ba kowa ya kira yi kokari tambayar da zaka yi ka ce zai tambaya abin da ya shafi yau program din da muka yau kaka kira muna batun ah, said na ali ka je kana mana ah, zance na eh, shehu ibrahim yas ko ka je kana mana zance na shehu ahmad ko ka je kana mana ah, zance na Eh, ya suna shiga eh, misali kamar ka kana mana zance na Sheikh Abdul Qadir shi sa jama'a don Allah da Annabi ko kuma ka kana mana zance na Sheikh Bumbaz Sheikh Ibn Taymiya a'a mu tsaya kan tutubin yau da muke shi jama'a saboda Allah da Annabi saboda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaika wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai di eh, Ismail Sana ko ya malam Ismail Sana to kuna tare da babban shehu mu shak Malam Asad Sunna eh shehu duba networking ka da kyau da ka duba na tafi karshen aha muna jin ka gyara na tafi karshen yanzu ya gyara bikin da muna jin ka alhamdulillah malam ina da tambaya ne game da wani aya cikin qur'ani game da malum masu magana halal lafiyar na ali radiyallahu anhu masha Allah eh, a cikin surat al-ma'ida eh ألم يقول في القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آية خمسون دقيقة. بيار معلومة نمانا وسبب آه، سببين تقوى أن آية سيدنا علي هنا سلع كمانا بارد بتقوينا إن كدك ثم كان آية حقيقة سببين تقوى أن آية أما تبتما لك آمين دقا من جنا غنم شركي يمبك من تارا أبايا نعم kamar wani ya mun tambaya akan wannan na ce ana la'akari da siyaki eh. wajen fassara ayar maganan cewa an kawo a littattafan tafsiri daban maganan kuma ya inganta daban in ka koma cikin abu da tafsiri za ka ga da ya kawo wannan maganan cewa ina ali ya yi sadaka da abin da ya shafi dukiyarsa yana rukuru wannan maganan ba an kawo ta amma magana ce da ba ta tabbata ba to wani idan ka ce irin wannan an kawo abu bai tabbata ba sai a kana asiri a lokacin ba cikin suratul ma'i in ya koma daga aya ta hamsin da ɗaya zai ga Allah ya fara magana cewa ya ayyuhal ladina amanu نعم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض نعم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يعلم الظالمين نعم. ترى هي قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أقول لا توقف معنا لا توقف معنا network mala na da matsala aha eh, yanzu kamar ya tsaya bismillah mala yanzu eh yanzu ya tsaya malam bismillah to kaga yana faɗa cewa Allah yana cewa ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جعل أيمانهم إنهم لمن لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا كافرين نعم. فلن يفاجئ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمن عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله لا لائم إن الله to kana ake nunawa Allah ya ce mana artwork kola ya kuri tsaya kan layi kamin ma layi kari kaliki kola ya kuri eh ya yanzu akwai matsalar ne to eh, yanzu ya tsaya malam yanzu ya tsaya malam to saboda haka kalmar ruku'u a wajen abin da take nufi shine ruku'u na ma'anarsa ta lugar larabci ba ruku'u da ma'anarsa na ainihin wato shari'a take magana ba wannan shine abin da ya tabbata domin na san abin da in shi a saba gina hukunci a kan shi akan wannan ayar ita ce hujjar su mafi girma a qur'ani cewa wato an ya naɗa sai da na ali a matsayin shugaba bayan annabi da wannan ayar inna ma waliyukum allahu wa rasuluhu kuma tuntuni malamai sun ba su amsoshi akan wannan ayar ta fuska ya kai wajen fuska goma sha uku Allah ya samu dace. Amin. Bismillah bai tambaya ta gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Kola ya sunan gargan na yake kira. Malam kola kola gyara da ka da kyau ba mu jinka da kyau. Wa alaikum. Yanzu muna jinka bismillah. Na'am kuna tare da Abu Batul daga Kaduna Najeriya. To malam Abu Batul kana tare da babban shehu mu Sheikh Asad Sunna. Na'am ina ma malam barka da zuwa sannan kuma lallai na ji jawaban malam Allah ya tsaka mai da. Amin.

na'am na ina so ne ne magana akan hadisin da ya magana inda shi ne sa inni wanda da ke kola network ɗin ta mun ajiye ka komo ba kuma ba mu jin karshen kola network ɗin kola bai da kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa assalamu wa rahmatullah kai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Na'am kola ya suna gargar nake jira. Rabi don eh, Juma kai kuma network ka gyaran network ka saya da kyau ya so kai kai magana mu ji ka da kyau. To to to muna Allah da yi kuma Allah fa kuma kuma kuma da kowa da kowa insha Allah. Masha Allah. mu ya tsaya ko? eh ya tsaya muna jin kamsu minna yawa muna muku fata alheri sarki Allah saka da alheri Allah ubangiji ya rika magabata amin amin amin amin ya rabbi eh muna ina suna ma malamin mu ahada sunna fata alheri Allah ubangiji ya fara karfin gwiwa Allah ta ka Allah yake yi kuma To, muna jinka. To, bismillah. yawa malamin wani kwatari sannan shawara ta ta abin da guda da take son yin abin nan malam duk lokacin da malam zai shiga cikin Qur'ani ya rungumo hujjoji ya hito da su kuma ya shiga cikin hadisi ya rungumo hujjoji ya hito da su to gaskiya mutum wanda ba makaho bane kamar misali ɗalibin ilimi misiri da makaho kamar ɗalibin ilimi to amma mu da ke makani kanana kanana wanda yake ba dalibai ilimi ba to a dinga yaɗa bayani sosai ya hito waje abin da dai nake nake ma mana shawara kenan yanda a fayyace abu ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk da ba lokaci eh sannan ana jina ana ga ka ci gaba da maganar gani yawa sannan ta za ta ɗaya wani ke sa wasu mutane sai su sa wata riga su lullube ba sa a bayyana su sai in an maƙe su su su su bayani me ke kawo haka kamar bangare hannuna mai kawo da to ban gane ni sa su haka nan ba. ban gane ni ne kana kola ban gane ma nan tambayan kanga wo tambayan kangani ban tambayan kangani ban gane ma nan sa ba. yawwa kace kamar me yake sa wasu mutane kayan ake gara a cikin da su na suka sa gaba sai a yi ta jayayyar su. sai daga baya sai su sai kullo sai an matse sai su kullo da ke kawo haka ne rikin gaskiya ne da kawo kuma mine ne su wani mutane amma yan shi'a haka yawancin su eh kirke ne kirke ne yawanci za ga mutum sai ya kawo ta rigar sunna ai ta ja da shi sai in bincike ya nuna bincike an matsa shi sai a ji a ce ɗan shi'a ne da ke kawo haka nan shi ne da ta ja ta kan malam a wato kuma ya halatta yawa sannan sannan duk mai zagin eh, sahabbai ya kamata a kira shi musulmi ko kuma bai kamata a kira shi musulmi ba kuma a kai masu zagin su ya kamata a kira su musulmi ko bai kamata a kira su musulmi ne shine tambayar da insha Allah to mun gode mun gode ina gani na mun gode eh, mun gode alright uh call line kurisa ya kan layi yayi mamalan tambaya in dai malam da na iya malam na iya um, summarize mun mai ta maka abin da ya faɗi ko dai ka gane abin da ya faɗi na ma ji abin da ya faɗa so bismillah malam kola sai ya faɗa menene dalilin da yasa wasu suke tafakkuri na'am su koya akidar su na'am ba za su fito kai tsaye ba su bayyana wa mutane akidar su na'am Kai yana ganin abin da ke haifar da haka rashin gamsuwa da abin da kake kai na akida eh. shi ke sa mutum ne wannan shi sa cikin shi'an da suke suka zo nan da wanda na ji karatuttukansu suke maganan cewa wato shi sama'ila kwanne ba sa tare da shi to zance na gaskiya sarki in dai maganan ɗan tsagwaron turan shi an ce za a biya fi su gaskiya malas malas su gaskiya shi kawai matsalarsa ya ɗabbaka abin da ya gani ne a rubuce na karatu da aiki ya ɗabbaka su kuma sun kasa ɗabbakawa ne suna wa mutane rufa-rufa da ainihin wato tafiya wannan shi ne magana ta gaskiya kuma za ka ga an sha samu ba sau ɗaya ba mutum ya je neman aure a ce masa shi ɗan shi'a ne ya ce a'a shi ba ɗan shi'a ba ne to ka gani yanzu babu wanda ya fi ni zan je neman ƙasa ka ce min ni ka da ne ce maka ba ni kaza mani dan ina gurin kakka ba ni ƙasa ba karshe wallahi tun farko ran ta ma ka ma san ko ni waye in za ka bani mai mu'amala da kai akan haka an ba za ka bani ma a hakura shikenan kai so saboda haka a rashin tabbatuwar cewa ba a ƙidar kirki ba ce shi yasa ba a yadda kan tsaye mutum da zamantan yana bayyana ta a duk inda yake sai an yi ɓoye-ɓoye. wannan shi ne abin da ya shafi zagin sa sahabbai malamai sun karkasa shi gidi ah, Allah network network sun malar network gun malam jaba ku ya kuri network ne na wurin malar ya tsaya yanzu ya tsaya da wani magani aha eh yanzu kamar ya tsaya malar na farko abin da ya shafi zabi sarki idan wani ya zagi sahabi na manzon Allah za a duba a gani maganar da ya faɗa ta zagi a kan shi tana da alaƙa da addini ko tana da wani abu alaƙa na surar jikinsa kuma halittarsa ko wani abu na duniya Allah ba shi da alaƙa da addini idan zagin da yawa sahabin ya zage shi ne saboda addinin shi to wannan zagin shi ne zagin da yake kaiwa zuwa ga kafirci sannan idan zagin da in yi masa ya zagi wani abu ne wanda yake da alaka da shakiyarsa ba dan addinin ya zage shi ba wani abu wanda yake da alaka da duniya wannan yana matsayin laifi ne daga cikin babban laifi sannan duk wani sahabi da yabansa ya shahara a cikin alkur'ani Allah ya ishara zuwa gare shi sannan ban saki shahara a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a fili take mutum ya zo ya zagi wannan sahabin to zagin sa yana iya kaiwa zuwa ga kafirci kamar yayin sai na abubakar Allah ya nassanta cewa illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ akhrajahu alladhina kafaru thani اثنين ibuhuma هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'ana. wanda har Ibrahim ya sa cikin littafin Safiriya da tafsir da magana kwatan kwaciyan wannan cewa zagin sai na Abubakar ainihin wato kafirci ne da haka ya danganci wa aka zaga sannan wani irin nau'i aka yi masa na zagi shi zai bayar da wani irin kuma hukunci za a yi wa mutum wannan shi ne wannan alam to masha Allah masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa wa kola ya sunan daga kira kola eh ina kola daga Ghana Muhammad Mahdi daga Ghana ba sunna a ah, mamadin shiya mamadin sunna eh, ina gani malam to na jin ka malam na jin ka amin amin amin na gode na gode malam malam ya yarda eh bismillah yayi Eh a eh, ah, yau da yau da yau da yau yau da yau da ba wai ta da yau da ina kallon shi yau ina karanta duk ababen da yake zarawa yau na karantawa yaya kowa ya yi kira ya ba ba ya yi san Allah ka san Allah ni ban san cikin mu admi ban san wanda ke buri ba wai cewa wallahi ban san ban san wanda ke buri <laughs> ba san adadin da ke bude ba wai zama a ah, yau da yau a ah, yau da kola kola yau ke no no kola yau da yau da ba wai komi ba ami ah, ami ami ami ami na gode na gode jawa yau da na gode malam muhammad almahdi na Allah ya saka maka da alheri ami ami ami ami ami to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. kola ya sunanta daga nan yake. Abu ne ya dawo. Ah, Malam Abu Batul. Malam Abu Batul. da malam barka da zuwa da kokari kuma. Masha Allah, masha Allah. na Musa Na akwai hadisi da malam ya karanta yau a cikin karatunsa. Inda yake magana kan ruba

Na'am, papa na hello. To yanzu muna jin ka. Yanzu muna jin ka. Na'am, yace akwai hadisin da malam ya karanta a karatun sa na yau. Yanda ya kawo hadisin da yake magana akan amma ta riga an ta kula min ni kiman zirati haruna. Da min muka kuma wani kawai da hadisin yake cewa an ta kula min zirati haruna min muka illa annahu da ke ba. to ma'allar tafiya ya muna jin ka along the line muna jin along the line in je kai saka ba mu ji ne problem mun kenan yanzu fa kuna ji na yanzu muna jin ka Hello, muna jin ka yanzu. Yawwa, to wannan hadisin da malam ya magana kai ya fassara shi akan cewa Annabi Harun yana matsayin dan uwa ne kawai ga Annabi Harun lokacin da ya zo magana tsakanin Sayyidina Ali da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na'am. Shi yake so ne kai akai bancin kasancewar shi dan uwa Annabi Harun kuma shi ne zama ya tafi bayan sa. to wannan hadisa yana nuni ne akan cewa imam ali shi ma shi ne khalifa a bayan manzo Allah bacin kasancewar sa ko haka kuma ya zama in bai kawo haka ba sai ya tsallake shi gaba da bayani to shi ne yace bari kira din ba amma Hello, salamu alaikum malam muna jin ka Malam muna jin ka. sarki wannan maganar da ya faɗa ya ce wai annabi haruna shine khalifa bayan annabi musa wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya ne ya je kuma ya karanta tarihi annabi musa haruna ya riga shi rasuwa to ka ji ko wai annabi musa annabi haruna ya riga shi rasuwa wai maganar da ka faɗi ba haka bane maganar da ka faɗa dan uwa ba haka bane haruna wanka ya riga annabi Musa rasuwa wai magana da gabani ba haka bane yake ko kuma da zai ba ni mazda da zan je in yi tuba saboda tabbatar da abin da ya faɗa mu cewa kamar annabi annabi ya maida idan ka koma cikin suratul maida wata zuwa suratul maida lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa su je su shiga garin baitul maqdis su yaki wa'ancan mutanen mutanen annabi Musa suka ce qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fa dhahab anta wa muka fa qala lokacin ne annabi قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال في أن يكفي فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض wala ta asa ala qawmin na. in ka koma littattafan tafsiri za su faɗa maka cewa a cikin wannan shekarun da aka samu wurin shekara arba'in a cikin tirgin nan wannan tim wadda aka shiga kafin a cika fita daga ciki a nan da Allah subhanahu wa ta'ala wa annabi Haruna rasuwa hmm. da haka wanda ya zama khalifan annabi Haruna bayan bashi Yusha ibn Nun ne ba Haruna bane saboda in wannan ita ce hujjar kuta cewa sai na Ali shine khalifa tankir ya kamata ka sani wannan hujjar rusasshiyar hujja ce. Hmm. To da da ina so ka ce littafin koma zuwa ga littafin tafsir ina so ka bani littafin mu shi ne na ce maka ba littafin tafsiri ba. Wai ba littafi ba aya aya ya gwada maka ba Qur'ani ba. Na kwato kawo maka ayan nan. Sannan yanzu kai da kace Ina kuri sama kuri kola kola sama kuri kola kola kola kola kola kola. kola sai ka samu jina ba gaddama za mu yi ya kuri kola ya kuri eh in kana eh, eh in kuna magana tare bushe mu rasa ta zuwa zai ji wani ka gane in kana magana shi in yana magana shi ka ha to yan kuri yan kuri sama kuri okay to malam malam masha Allah kola na gode na gode sosai na gode in kuma kana so in faɗa maka littafin tafsirin ko shi a sai in faɗa maka eh, eh malam ga ya kuri kola ina zuwa kola sama kuri Eh, malam da yi mana wannan bayani eh, eh, sake ya soya abin da ke faruwa wannan hadisin da annabi ya ce a matar da an takuna min nibi ta haruna min musa alaƙar annabi haruna da annabi musa kowa ya san cewa annabi musa qalula dan uwa ne gare shi na'am kaga yace illa annahu la nabuwata ba'di sai dai babu annabta a bayana babu inda cikin wannan hadisin annabi ya nuna cewa kai zaka zama khalifa a bayana da wannan hadisin na'am kenan na'am na biyu a ƙarƙashin wannan kamar da na faɗa na ce malamai sun tabbatar da cewa annabi haruna ya riga annabi musa rasuwa don dama annabi haruna shi ne gaba annabi musa shi ne ƙarami. oh annabi haruna ya girme annabi musa. ya girme shi bil aksi tsakanin annabi da sai da na annabi shi ne gaba sai da na shi ne karami ok ok ok ok ok na'am na'am na'am na'am ok mun gane saboda haka hadisi yana nuna cewa alaƙar sai da na ali da annabi alaƙa ce ta ɗan uwa wa da kani kamar yadda annabi Musa da Haruna suke alaƙa ta ɗan uwa wa da kani na'am ya je ya karatu ya duba tarihi in bai sani ba cewa annabi haruna annabi harun ya riga annabi musa rasuwa hmm. na'am na'am sai wa ya zama alifan annabi musa bayan babu yusha ubirni ne wannan matashin da ya dauka suka tafi neman karatu don ka gane cewa lokacin annabi haruna bai bar duniya a cikin suratul mai suratul eh, kabi sanda yana karatu karatu ya karatu wani ya tambaye shi ce cikin mutanen duniya wa ne ne ka san ya fi ka karatu annabi Musa ya ce babu hmm. Allah madaukakin sarki ya ce masa a yanzu ka tashi ka tafi neman karatu in ya tafi suratul isra'a kabi zai ga Allah madaukakin sarki sai da ya ce wa tilkal qura'a halakana lamma ba'u in fara magana Musa alai fataru a lokacin da annabi Haruna yana da rai da annabi Haruna ya kamata a yi tafiya ko da wannan matashin na'am na'am na'am kaga da annabi Haru wannan matashin aka dauka shine Yusuf bin Nun لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمليه حكما فلما بلغ مجمع بينهما شو وصل النبي موسى za shi eh, a eh, da allaru Eh, ba shi kadai tafi ba kenan ba shi kadai ya tafi ba ya ɗauki wani matashi sun tafi shine ne yushe ubininin shi ne oh. Allah yana kawo maka shi tasmiya yana falamma balaga lokacin da suka kai su biyu majma'a bainini ma kaga su biyu nasiya sai suka manta su biyu eh. huma kifin su su biyu اتخذ سبيله في البحر سربا نعم فلما جاوز lokacin da suka tsallaka su biyu na'am qala li fatahu wannan matashin da suke tare da shi atina gada ana da na min safarina hada nasaba lokacin ne yace qala ara'aita idza awayna ila sakarati fa inni nasitu al-huta mm. wa ma ansani illa shaytanu an azkura wa اتخذ سبيله في البحر ajaba hmm. to lokacin ne sai Allah ke ce kala zalika ma kunna nabigi hmm. sai ce wannan shi abin da muke nema farkar da sai suka dawo hmm. ala asarihi ma kasasa kaga farkar ala asarihi ma su biyu ƙasasa. to a lokacin ne Allah ya ce musu fawajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma mm. to shi dama yusha ibn nun dan rakiya ne daga nan aikin sa ya tsare annabi Musa ya sallame shi ya dawo kada mm. lokacin annabi Haruna nan da sai dauke shi dabi mm, gaskiya wannan lokacin nan duka annabi Haruna ya rasu ba shi ba ne Oh, inda yana gaskiya na makes Magana Wannan matashin da ta yana da kada wannan shi ya zama khalifa bayan bashi. Oh, gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya. Da Annabi Haruna nan da tare da su tafi. Amma da kada Haruna da shi ba shi sai je da wani. Na mun fahimce ka sosai. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To kola, don Allah ya sunan ka daga nake kira kola. Eh, sunana Muhammad Awal Ali Musa ina kira daga nan kasa Kuwait insha Allah. Ah Malam Muhammad Awal Ali Musa masoyi da to sanda zuwa kana tare da babban shehu Mushak Malam Asad Sinna. Eh da farko ina ma eh, babban malamin mu fata alkhairi da fata yana cikin koshin lami lafiya lau. Masha Allah. Bayan haka nan kuma ina gaida ka sarki zaki da fata wannan alheri da ake ta kawo mana ubangiji Allah ya sa a mizani Allah ya ji kan magabata Allah ya ji kan ma'aifa kuma ina gaida malam da wannan kokari da yake hutuwa yana waye mana kai masu kan tahiyar mu ta addini ubangiji Allah ya kiyaye mana shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa a mizani kuma Allah ya ji kan magabata na bugo dai sai in ce da malam mai fata alkhairi wallahi mun gode sarki ubangiji Allah ya sa mana da mu da kuka a cikin mizani insha Allah. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to kola a ah, kai wanga muryan da mala alin maraka kai ne eh daga Belgium to mala alin maraka muna tare da kai da babban shehu mala ta sunna a a a a mala alin maraka ah, ah, mun lost ɗinka to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi kola assalamu Allah kola mun lost mu fi kola to aha ga mala to bismillah mala na farko ya ce suna na alimaraka from Belgium. To masha Allah muna jin ka malami jin Ala kullu halin ina ƙara maka fata ina maka fata alkhairi. Amin. Da ke da iyalanka da fatan Allah ya ji kan magabata. Amin amin amin. Allah ya shige mana gaba ya iya mana abin da ba za mu iya ba. Amin ya rabba. Kuma ina ƙara wa malam godiya da fatan alheri shi ma. Da fatan Allah ya ƙara gudun gudunmawa da ƙarfin gwiwa da gilashi. Amin amin amin. Allah ya ɗiba musu abin da ba zai iya ba. Amin ya rabbi amin ya rabbi. Da fatan Allah ya ƙara tsaro mana irin su da karfin gwiwa. Amin amin amin amin. Na fi so da kalan godiya da fatan Allah ya shige mashi gaba duk al'amuran shi. Mun gode. Assalamu alaikum. Mun gode shi mun gode. Kola. Malam Ali na gode Allah ya saka da alheri. Amin amin. Kola ya kuɗi tsaya zai zai wani magana sosai. Jama'a don Allah da annabi duk callers da ke kira nan ga wayan da ke kiran mu akwai wani abin da ke damuna don Allah da annabi ina so in gaya muku don Allah da annabi na college don Allah duk malluman da duk da muka kira duk malluman da muka kawo nan ga don Allah abin da nake roka wurin college ne saboda Allah na kowa ya kira shi ce yana gaida sarki zaki farko sannan gaida malluma ku ta gaida malluman nan fes sannan ku gaida ni saboda Allah abin da nake yana mini nauyi sosai all the time ina so yin wanga magana yana nuna nauyi sosai don Allah don annabi wannan malluma sun ba da gudunmuwa eh malluma sun sun ba da gudunmuwa sosai sun zuba ilimin su matsalan ne ni ina kasan malluman da kamata ce ana kaga matsalan da ya kamata ni ina kasan malluman ka gani malam ah, ah, ni kuma na ah, to ni dai idan wani ne eh. ya zo yana gabatar da program a matsayinsa na mai gabatarwa shi ki zaɓi wannan to wannan shi ya zaɓa amma ni dai yanzu a waje na na malam duk wanda ya koyi sun yana gai da kai farko sannan yana gai da ni bai saba min ba to to malam da malam kai ke nawa amma ni yana mini da gaskiya ni dai na ah wallahi sarki ba ba ba wani abu ne a ciki Mala, eh, ni ban feel comfortable ya hankuri Mala, eh? ya hankuri ah. ban jin daɗi wannan eh, wala <laughs> ban jin daɗi wannan wallahi yanzu abin da za a yi a mai kokari ne ma mutum kai ta saboda an kira magari ba masha Allah to da mu doki call biyu kawai shi kenan mu tashi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nan ke kira Suna na Umar daga nan Agirkos to malam Umar kana ta da babban shehu mu shek malam Asad suna.

na ji mara yayi bayani kamar yace abin da ya shafi sahabbai labarin da suka samu tsakanin su wasu wasu su sahabbai na'am to kama idan ina faɗa inda ba dole ba kan wani fara ma kuma suna yin tsarunji ana kuma yin tsarun da wani abu ban gane ba iya hankuri sake maimaita kwashinka sake maimaita ka ya hankuri na ji malam ya yi bayani kan saɓanin na ji ya yi bayani kan da aka samu kan sahabi da sahabi hmm. Kana ji ko? Eh, yanzu muna jinka, yanzu muna jinka. malam ya ce ana iya a yi tawili. Eh. Eh, ana iya ayi tawili kan dan wani sahabi ya faɗi abin da ba daidai ba kan wani sahabi ana iya ayi tawili to shi na nace daga bakin sahabbai ne ko kuma haddasa yanzu zuwa wannan lokaci idan wani bawa Allah ya faɗi abin da ba daidai ba kan wani eh, kan wani wanda wanda suke bayansa za su iya tawili wannan magana ko kuma ba za su iya yi ba shi ne nake tambaya Masha Allah, mun gode sosai, mun gode kola, mun gode da wannan tambaya da kai, mun gode, mun gode sosai, mun gode. Alright, so, a uh, malam ga tambayan da kola ɗin ya yi, eh, eh, eh, asali asali a duk abin da ya shafi mu'amala ta rayuwa sarki na'am Allah ya gina mu akan wata ka'ida a ƙarƙashin suratun nuri a ayar da lokacin da aka yi wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasafi na'am Allah sai ya ce wa la in sami'tu me yasa lokacin da kuka ji abin da kuka ji banna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa ba ku zato na alheri da mu'minai maza da mu'minai mata ba qalu hada ikum mubin ku ce wannan kirkiran karya ne da ka a ka'ida duk mutumin da aka san shi na kirki ne wani abu iban yana sabanin kirkinsa to dole wannan abin za a nemo masa wajehi mai kyau sai idan kin wata fuska da za a ba shi uzuri ko a yi masa tawuri babu ita to kuma ba yadda za a yi lokacin dole a tabbatar da cewa wannan abin kuskure ne shi yasa za ka ga a da hujurati da Allah ya kai tashi sai ya kira ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce ijtanibu kaseeran min al-banni kun santi yawan zato sai ce inna ba'da dhanbi ismun saboda akwai sashen da san da ya cewa zunubi ne hmm. sai da ka muna na zato ga ɗan musulmi shi ne ainihin wato matsala daga cikin matsaloli shi yasa ɗaya daga cikin malaman da suka tasi na tasirantu da su a wajen wannan akwai shi abdullahi gwandu a littafinsa na tasirin waraka lokacin da suka zo nan wani gari cikin garin zamfara suna karantar da mutane suna majalisinsu maza da mata suna zuwa wanda ya sai zamanci wasu sai suka je suka yada shari idan suka zo gari da yadda ya faɗa shi shi abdullahi cewa an cika shi an bar mutane da jahilci ya ce su idan suka zo maza da mata suka zo wurin karatu su sai sun da kuma mazan da matan da kwanan sai suka je su cewa matakin shi Usman ana haɗa maza da mata ana musu karatu. To akwai wani malam Mustapha a wannan lokacin ana ce masa gwani hmm. da ya samu labarin ga abin da ke faruwa shine ya ɗaukar baituka guda biyar ya rubuta ya turo wasu hmm. shi Abdullahi wanda yana masa nasiha shine alaika minna tahiyatun mubarakatu shamarru niskan wa shubban man yulaquna ayyabu na su ƙarƙarƙunin jihala na allawan ƙahunar dina wa duna sannan a ziyarata nisuwanin lewa a zaka in da janibi nisuwanin kabashina la ta falon ma yi wa'addi ne ma ayin ji izinin yi amurin lahun ayyuban kanin yi udina wa abu ya tul mustafa bakin mai ha fi amin rashin ma a zangin addi ya fi na ya ce sun matsara yi a shekku ana gama karanta yadda nan bai ta Usman ya ce mu anta ya abdullahi auna bi ijabatihi sai shehu abdullahi kai ka fi cancanta ka ba shi amsa akan waɗannan baitukan da gunta sai na ce an wata ta'atan nan take na ce an gama ni ko ba da sai na rubuta ni ma na ce a kai masa shine ya rubuta baituka guda goma shi ma ya ce a kai wa malam mustafa ya ce masa ya ayyuhan hadal ladhi qad ja'a yurshiduna ya kai malamin da izo yana kokarin ya shirya da mu sam'an lima kunta wasma anta ma kunna mun ji abin da ka faɗa kai ma ka saurari abin da za mu faɗa maka yace na san ta jihu naka yi iya ƙoƙarin ka wajen yi mana nasiha lakin laita ujuru na sai dai ka to ina ma a ce ka mana uzuri wa qulta subhana na kana mutana lokacin da labari ya zo maka ka ce ƙarya ne wannan kirkiran ƙarya ne so saboda haka idan na san ka a matsayin mutumin kirki labari ya zo min wanda na san cewa na ɓata ka ne to asali ya kamata in ɗauki labarin ma ƙarya ne har sai na samu dalilin da ya tabbatar da shi in ko a'a aka ce eto eh, to ga labarin sai ce to ka ina ganin sarki dai ko dai abu kala dai ko kaza ko kaza duk wata hanya da zan yi in samun maka uzuri sai na yi sai in ya zama duka hanyoyin sun rubu ba sai da zan iya maka uzuri sannan sai in ɗauko ba su in jirga maka wannan ita ce ka'ida kuma da muna mu'amalantar juna a kan yi wa juna uzuri da hmm. kyautata wa juna ga su hmm. da matsaloli ne dama ba su dinga faruwa a cikin mu ba. Na'am, na'am, gaskiya ji. Eh wanda shi ne Allah ya sa mu dace. Amin, amin. Kola, da Allah shi kenan, kola, salamu alaikum, last call kenan. Jama'a masu kira ku ya hakuri saboda Allah wanga da yake mun ajiye kan layi ya ba ne kisa kuna jin ana sallah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola malam zai mana addu'a mu tashi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Salamu alaikum wa rahmatullah. To, kola muna jin ka. Allah ce ka. ka. To muna jin ka. Kana ta da babban shehun Mala Hassan Sallah. That's it. Wayo Malam Muhammad Tukur wai na sai gaida Malam ne kawai Malam ya faranta mai rai yau karatu ya yi daɗi sosai. To mun gode. malam ya gode malam ya gode malam ya gode to malam ga hannun musamman Allah ya saka da alheri amin amin amin amin amin malam ga hannun musamman to rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin malam mun gode sosai mun gode mun gode mun gode Allah ƙara kiyaye mana malam Allah kiyaye mana malam alfarma nabi da Qur'ani to jama'a mun tashi wannan program kenan insha Allah shi kuma na jibi kenan Allah ya yarda to jama'a na barku da Allah